iyayena na nuna masa ni ba yanzu zan koma gida ba ina da babban uzurin da ya rabo ni da gida idan na koma mawuyaci ne babana ya bar ni na dawo don haka ya tsaya tsayin daka har muka yi aure da taimakon mahaifinta na samu aiki na wucin gadi temporary ina yi a wani kamfanin kera takalman fata na dade ina aiki a nan kuma na samu alheri yadda ba kwa zato daga baya wani aboki na Amir da taimakon mahaifinsa ya yi min hanyar da na samu gurbin karo karatu a Michigan din America akan kwamfuta da duk abin da ya shafe ta ina gamawa ba da jimawa ba na samu aiki a bankin Barclays reshen ƙasar Amurka da haka muka koma can a can aka haifi Alhaji da Mero Muhammad ne kadai aka haifa a Kuala Lumpur Malaysia to kun ji haka ba zan daɗe ba don wajen aiki na suna bukata na ina so zan tafi da Mero mai ta yi azamar ɗago kai ta dube shi da gaske yake ko wasa yake babu alamun wasa ko kankani a fuskar habibin shi kuma ya kafa mata ido cike da tsoron kada ta ce ba za ta zauna da shi ba shi kam nan duniya bai ga abin da zai sake raba shi da yar uwar shi ba wadda ta rage mashi kwal a duniya babba ya ce anya a yi haka ni dai na fi so in yi mata aure hankali na zai fi kwanciya in lissafi na daidai ne shekarunta goma sha takwas cif aure shi ya dace da ita cikin murmushi habibu ya ce ta fitar da mijin ne ya faɗi yana kallon Meron ta yi hamzarin sun kuyar da kanta. Babba ya ce a'a ita ko zancen nan da samari irin na siladidi ba ta yi idan ka ganta ta fita to muhimman muhimmin abu ne ya fitar da ita amma akwai wani aboki na. Alhaji Salisu da ya yi min maganar ta. Tun wancan watan na ce ya dakace ni sai na yi shawara da ita tukunna. Habibu ya ce har nawa Meron take? ka yi haƙuri baffa ka bani ita makaranta zan sanya ta idan ta soma ko bata ƙare ba idan mijin ya fito sai a yi auren amma alhaji salisu ai ya yi mata tsufa Baffa ya ce, Ni ma abin da na yi la'akari da shi kenan, shi yasa ban bai wa zancen wani mahimmanci ba. Sai ka yi mata fasfo ku tafi, Allah ya sa hakan shi ne alkhairinta. Habibu ya ce amin. Ya dumere ya ga ta sunkuyar da kai, bata ɗago ba, ya ce Mere ko ba kya son zama da ni da ‘ya'yanki? Ta murmushi ta ce, mamarsu za ta yarda shi ma ya taya ta murmushin ya ce kada ki damu dina mace ce mai fahimta ga kirki da hankali na yi mata kyakkyawar shaida ta san ki ta san labarin ki ba tun yau ba ta fi ni damuwa da haɗauko ki ina gaya mata akwai lokacin da nake jiran isowarsa gashi Allah ya kawo Baffa ya ce ita ina ina take ya ce tana garin dutsen ma can hometown ɗinsu gobe insha Allah zan je na ɗauko ta Rahama diyar Hajara ta shigo da kular abinci da farantai ta aji ta fita. Mai ta matso ta zuba wa Habibu ya karba yana cewa yaushe rabona da cin dan wake. Baffa ya dariya ce ai ga mai rana, sai ta dinga yi maka dan wake. Dan matarka bata iya ba. Yace tana tana yi min na fulawa. Gudun kurna amma ba irin shi nake so ba. Wannan da ake yi da rogo da kuka shi na fushi na fi so dan ya fi sulbi ya fi saukin wucewa a makogaro. Mai ta zuba plate daya da yaran ta ce ta jasu suna ci baffa na waiwa Habibu labarin bayan rabo Habibu ya kammala ya ajiye farantin ya tsiyayi ruwa a jog ya sha ya ce na zo da ma'aikata baffa gobe in sha Allahu za a rushe gidan nan a yi ginin zamani yadda su inna Habiba da sauran yara za su fi sakewa baffa ya murmushi ya ce Allah ya bada iko Habibu ya juya ga Mero ya ce zai ki share min ɗaki na na zaure a nan zan sauka zuwa gobe yaran ki kwana da su ni zan shiga cikin gari wajen tsoffin aminai gobe idan Allah ya kai mu sai mu je can immigration maganar fasfo ta ce ita kuma anti dinan a ina za ta sauka idan ta zo ya ce tana da inda ya fi nan ne duk nan za mu sauka ta tasa yaran a gaba suka nufi cikin gida habiba da hajara da duk kunyar habibu ta ishe su sakamakon rashin arzikin da suka san suna yi wa mairo ba su taba zaton habibu zai dawo ba ga wata irin kyalleliyar mota da ya iso da ita mai nuni da lalle habibu ya kama ƙasa ga 'ya'ya firɗa firɗa kamar 'ya'yan kajin gidan gona da gani babu tambaya iyayensu sun gama samun nasibar rayuwa habiba ta karbi yar daga hannun mairo ta sa ta ne ta goya ta ta ce da mairo da har yanzu shiru na kika baro ta ne ta ce tana can asibitin ta ce za ta ɗan jima Baffa ya fita ya dawo da gyararrun kaji guda goma ya ce a yi wa Habibu girki Mera ta je ta share ɗakin habibin da ke soro, ta kunna turaren wuta ta gyare ko ina, ta shigar da kayan habibin bayan ta ware kayan yaran daga hajara har habiba sun shiga hankalinsu musamman ganin yadda ake sauke buhunhunan shinkafa katan-katan na taliya garewanin mai katan na jus na gwangwani da na kwali buhunan suga doya dankali da sauransu duk aka jibge musu a ladidi bata dawo gidan ba sai dare wajiga wajiga da ita ba wanda ya ga shigowarta sai meru don duk sun yi bacci ta lallaba ta kwanta a katifarta ga dukkan alamu ta je an cire mata cikin ladidi sai ta daina baiwa mai mamaki ta koma ba ta tsoro wace gari ta shirya ta yi wa yaran wanka ta shirya su hajara ta basu su abin kari ko kwane da kosai da agada da suka kammala suka tada suka tadda Habiba a ɗakin Baffa suna kalaci shi da Baffa. Yaran suka nufi baban suka baibaye shi, ya ce ba gaida Baffa ba, Muhammad. Suka haɗa baki suka ce Baffa ina wuni, ya ce ina kwana dai ta kwarana, kamar ba haihuwar Turai ba, Hausa ras a bakin ku. Habibu ya ce an ni ba na yi musu turanci, mamarsu ce take musu, ita ma ina hana ta don kowa ya bar gida gida ya bar shi. Baffa ya ce wannan haka yake Allah ya raya mana su cikin addinin Islam. Amin. Suka bar yaran wurin Habiba suka nufi immigration office can hanyar farm center cikin ɗan lokaci aka yi wa Meru passport aka ce su dawo bayan kwana uku su karɓa. A hanyar su ta dawowa Habibu yana tuki cikin cikin nutsuwa mai ta sa ido tana kallon shi yana burge ta. yi kyau ya yi girma ya zama ingarman cikakken mutum ma'abocin kwarjini na musamman da cikar zati. Ta faɗi a ranta gaskiya wannan dina ta taɓa miji a ranta kuma tana kisima shin ita kuma dinar yaya za ta kasance jikin shi ya bashi mai kallon shi take yi ya wani irin murmushi mai ban sha'awar har fararen haƙoran shi suka fito ya ɗan jiyo ya ce yaya dai mero irin wannan kallo haka ko na yi kama da saurayin ki ne kunya ta kama mero ta rufe fuska tana dariya ni ba ni da wani saurayi ka yi kyau ne da yawa yaya habibu ka zama babban mutum mai ban mamaki don allah mai anti dinar nan take baka ne Ya yi murmushi ya kai hannun hargun shi ya shafi kwantacciyar sumar kanshi ya ce soyayya take bani mero duk wata ƙauna ta duniya dina ta bani tun a lokacin da nake ɗalibi bani da komai bani da ko kwaban da zan aure ta a matsayina na ɗan ƙauye da matsayinta na ɗiyar ambasada habibu Habibin kawai take so ba wai wani abu da Habibin ya mallaka ba. Mera ta ce cikin zuciyarta kamar ni da Uncle Janet bata san cewa Barcin ya fito ya subuto ya shiga kunnen sa ba ya rage gudun motar ya dube ta sosai hawaye ne fal idanunta kika ce mun baki da saurayi mero ta kai yan yatsu ta share hawayen idanunta kuka mero mero me ya sanya ki kuka ba amsa ƙarewa ma sai ta soma shashekar kukan sosai ya sauka gefen titi ya kashe motar ya miƙa hannu ya kama hannunta ya damƙe cikin nasa daga yau ba za ki sake kuka ba mairo tun daga ni babu abin da Allah bai mallaka min ba gida a America gida a Abuja motocin hawa sai wadda ranki yake so ga babban aiki da Barclays Banks ga takardun ilimi har zuwa PhD wanda nake da yakinin daga mu har jikokin mu da yayan jikokin mu babu mai talauci jami'a sai wadda kika zaba cikin kasar America ga min wane ne Junaidu ni kuwan aura miki shi ko shine beran masallaci saboda talauci ko shine Bill Gates saboda arziki amma fa sai idan yana da ilimi ya kuma yi alkawarin zai rike min ke da amana Mai rata sun kuyar da kai ta ce ai bai taba cewa yana suna ba Habibu ya ce ke ce ke son shi kenan ta ce ni ma ban sani ba ko san nasa nake yi alherinsa da kyautayinsa masu yawa ne a gare ni ya tsaya tsayin daka akan karatuna ya tsaya tsayin daka akan lafiyar baba da inna ya ce ni ma Ni ma cikakkiyar mutum ce a lokacin da nake jin kaina cikin inferiority complex don haka ba zan iya ce maka Uncle Junaidu saurayina bane sai dai duk duniya ba ni da wanda nake jin zan iya aure sai shi. Ta shiga baiwa Habibu labarin tun bayan tafiyarsa yadda aka yi ta je FGGC haɗuwarta da Janet Kausar da su Nabila Sara maciji ya yi mata ba da jininsa da ya gare ta ƙarfafa mata gwiwa da ƙwarin gwiwar da yake bata a karatunta amana da malam Bedi ya bashi a kanta tsayawa da ya akan lafiyar iyayensu har zuwa gama makarantarta da neman sa da ta yi ranar kan da bata gan shi ba ta kare labarin ta da bashi labarin zuwan su karɓo sakamako a makarantar inda aka gaya masu ya tafi karo karatu Rusiya ta dakata ta share hawaye ta ci gaba da bashi labarin zuwan ta gidansu wajen mahaifiyarsa amma bata gaya mata ko ita wace ce ba habibu ya shiru cikin zurfaffan tunani na ma hankali ya rasa ta inda zai bullo wa al'amarin mairo tabbas soyayya ke ɗawanya da ƙanwar shi tilo ba tare da ita ɗin ta sani ba dole ya tsamo ta ya ba ta hop na yadda za ta manta ta fuskanci sabuwar rayuwar da ke gabanta neman Junaid a gare shi ba wahala ba ne zai iya kai ta ƙasar Rusiya to amma ba zai iya cewa da Junaid don Allah ya aure ta ba tunda shi ɗin ba son ta yake yi ba da yana son ta da ya neme ta tunda ta ce ya san da Alhaji Abbas a ganin shi ma a wannan sabon zamanin da muka shigo mai ta yi kankanta da aure yana son ta da ilimi mai zurfi ba soyayya ba to amma shi kansa ya kasa yanke hukuncin cewa Junaidin yana son mai ne ko baya son ta idan ba son ta yake ba haka kawai ba zai yi ta ɗawainiya da rayuwarta har haka ba Allah ne kaɗai ya san wane ne mijinta don haka ya kaɗa harshe ya ce za ki yi min wata alfarma ro ta ɗago a hankali ta dube shi ta ce, yaya habibu so nake ki manta da uncle junaidu ba wai ki manta da alherin sa gare ki ba a'a ki manta da soyayyar da zuciyarki ke yi masa da tunaninki na ba za ki iya auren kowa ba sai shi amma kullum kika yi sallah ki dinga yi masa addu'ar buɗi da nasarar rayuwa kamar yadda ya zama sanadin da kika samu ingantaccen ilimi ni ma zan taya ki zan dinga yi wa Junaid addu'a wannan shine kawai alherin da za ki kirama shi. ba lallai sai kin aure shi ba da yana son ki da ya zo neman auren ki ko bai zo neman auren ki ba da ya zo ya yi miki sallama a lokacin da zai tafi ya gaya miki wata kyakkyawar magana mai nuni da yana son auren ki a nan gaba ko ya ce ku yi alkawarin aure don haka ki manta da soyayyarsa ki tsaya ki karatu irin na Junaidu ke ma ki taimaki mutane kamar yadda Junaid ya taimake ki ki zama malamin makaranta mai nagarta irin Junaidu idan Junaid mijinki ne wata rana ni na gaya miki zai zo inda kike Allah zai haɗa ku amma hakan ba yana nufin za ki zauna zaman jiransa ba ne a'a matar mutum kabarinsa na ji daɗi da baki gaya wa mahaifiyarsa ko wace ce ba da ina nan ma da ba za ki je ba ko da yake ba wajen shi kika je ba wajen wadda ta yi sanadin kawo shi duniya ne gaishe ta da zuciya ɗaya ba laifi ba ne ita daraja ɗiya mace a wurin ɗa namiji guda ɗaya ce don haka yi min alkawarin mantawa da soyayyar onkul janaidu ki buɗe fayil ki sanya ta a ciki ki rufe ki adana ki fuskanci rayuwarki ta gaba kin ji mai rona cikin shashekar kuka ta ce na ji ya habibu na yi maka alkawari ya tayar da motar suka harba kan titi mai rana addu'a cikin ranta Allah ya ba ta ikon riƙe wannan muhimmin alƙawari da ta yi wa Habibu domin ba ƙaramin nauyi ba ne ya aza wa zuciyarta da take fatan Allah ya ba ta ikon saukewa. Kuɗi aka ce su ne ƙare magana. Suna zuwa gida mai za ta gani ma'aikatan Julius Baga sun saka tafi sun murƙushe gidan Alhaji Abbas sai Fili Petal tuna har har sun fara sun fara auna rodi sun kakkafe mata takalan katako sun fara aikin su su Habiba da yaransu duk suna gidajen iyayensu sai an gama gidan za su dawo can gidan su Habiba suka je suka ɗauki yaran Habibu ya zuba su a mota suka wuce dutsen ma mai da takwararta da Muhammad da take kira Abba na suna baya Abbas yana gaba tare da Habibu wanda ke tuki cikin kwarewa da sukuni Abba yana ta yi mata tambayoyi tana ba shi amsa daidai yadda kwakwalwar shi za ta ɗauka. Sanyi sigawar gaurare da nemtaccen kamshin turaren ya Habibu na Miyaki ya gauraye motar ya sanya wa Meru wata irin nutsuwa cikin zuciyarta. Habibu bai tsaya ba sai a garin Funtuwa ya sai musu gasassun kaji da lemunan kwari da ruwan faro suka miƙa bai ƙara tsayawa ba sai a ƙofar gidan kakannin matar shi da ke cikin garin na dutsen ma habibu ya fidda waya yana kiran dina ya ce ga mu mun iso mere na gefe har da hannuwanta a kirji idanun ta kur kan kofar fitowar gidan tana zuba idon ganin wace ce wannan dina da ta mamaye zuciyar habibu haka wace ce allah subhanahu wata'ala ya yi wa baiwar samun wannan habibin yar katsinawan sai ta fito kyakkyawar fuskar ta fara fara sanye da doguwar bakar riga da mayafinta ƙirar Bahrain fara ce amma ba sol ba ta ma fi daidai da a kira ta chocolate color mai wadata giran ido gashin ido da sumar kai ba taba ganin mace mai kyawun fata irin matar Habibu ba gayin ne ya haɗu da jin daɗi ya gauraya da hutu ya cakuɗe da wadataccen ilimi sannan kwanciyar hankali da zaman ƙasar sanyi ya biyo baya suka yi wa juna wani irin sassanyen kallo ita da Habibu sannan ta ƙara so ta rungume Mero tamkar ta tsaga kirjinta ta sanya ta ku ƙauna. Wani irin matsiyacin kamshi da Mero bata taba ji ba ya ziyarci kuncinta. Lalle wasu tun a duniya Allah yake ba su hurul aini. Mero ta ce a zuciyarta da tana ganin dinan ce mai sa'a da ta sami yayi Habibu. A sai shi ma Habibu mai sa'ar ne don cikin mata dubu da ƙyar za ka samu biyu irin dina. da tana ganin da tana ganin Nabila yar gayu ashe Nabila yar dukununu ce bata gama zancen zucinta ba tattausan hannun Dina kamar na jariri ya kama nata ta je ta ja ta cikin gida bayan ta bi bayan 'ya'yanta ɗaya bayan ɗaya da kisis da runguma wata duk cijuwa ce tsohuwa tukub sanye da atamfa Super holan zaune a cikin ƙuryar ƙayataccen falon bisa da duma tana lazimi da gani babu tambaya ita ce uwar baban dina habibu da yaran suka zauna a kujera yayin da dina da wata yarinya budurwa da alama mai aiki ce suka shiga hidimar fito da wamas plate da cokula bata katse laziminta ba shi ma habibin fita yayi don samun jam'in sallar la'asar Maira tana fashin sallah don haka suka zauna ita da yaran ta da Dina suna cin abinci. Dina ta rasa ina ta saka ina ta aje da Meru soyayyar Habibu ta shafe ta ganinta take yi tamkar kanwata ta jini sai wajen karfe biyar Habibun ya shigo lokacin Hajiya ta bar ta idar da laziminta suka so mu gaisawa da Habibu ita ma mai ta duka tana gaishe ta Dina ta jata ɗakin da ta sauka ta haɗa mata ruwan zafi a bab da turarukan wanka ta ce ta shiga ta yi wanka mai ta ce ai na yi wanka da safe ta murmushi ta ce sakewa zaki ita mace so ake yi ta yi wanka sau uku a rana idan hakan bai samu ba ta yi sau biyu sannan na ji smelin ɗin jikinki bai min yadda nake so ba da haka mai ta hau wanka cikin kwami da ruwa mai ɗumi da ƙamshin bathroom ɗin desire hill mai sanyaya zuciya da ni'imta ta da sabulun da ko a mafarkin taɓa taɓa ganin gani ba wanda in ka yi wanka da shi ba sai ka shafa mai ba ta ji fatar ta har wani santsi take da sheƙi jikinta ya yi laushi tubus ta ɗauro alwala ta fito ta samu dina na jiranta zaune a bakin gado ta zube mata kayan shafa da turarukanta ta ce ta shafa sannan ta ɗauko riga da siket masu kauri na basak ta ce ta sanya ta zaunar da ita a gabanta ta sa diraya tana busar mata da gashi sannan ta bi layi dayi na gashin ta shafe shi da indian hemp ta taje ta ta matse da bam ta bijelar ta jere da ribams kala uku masu taushi nan da nan sai ga gamira ta fito kamar sushmita sen dina ta yi murmushi ta ce maryama haka ke da kyau kamar habibu mira ta ji kunya ta sinne kanta tana dariya ta ce anti dina aike kin fiya ya habibu kyau fari kawai ya fiki ta ce allah ya nuna min ranar da tawu mai ran za ta girma ta tashi kamar wannan mai kin ga yadda na ganki yanzu nan haka nake so kullum na ganki ita mace ba abin da ba abin da ya fiye mata a jikinta daraja idan ta gyara shi to ta gyara ta gyara martaba da mutuncinta mijinta zai liƙe wata tamkar kaska ya ji ba abin da yake so ya kusanta a duniya sai ita shi kamshi wata rahama ne da Allah ya saukar mana mu mata kuma shi ne babban sirrin rike ɗa namiji kin ji ko mero mero na dariya tace to ai ni ba ni da mijin ita ma ta taya ta dariya ta ce zai zo ne galle kuwa ni na gaya maki to ma sauraro a nan za mu dakata ni ma mu yi ke ce mu wani lafiya